أليس كذلك قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف يتشيد عبد الله بن عمر سنفتو سن سنقباتو دق الجرف حتى إذا كان بالمربد سيد سككي عند أكيشيما المربد دو هنيا مدينة شكي مدينة نيه نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا شي عبد الله بن عمر يسوكا سيتيمم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى سيشاف هسكسا da hannayensa zuwa gwiwan hannu sa'an na yi sallah inda hujjan malikiya kenan na in ai taimama sai an wanke hannu har zuwa gwiwan hannu haddasa ni an malikin. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين يجي عبد الله بن عمر ينا تيمم زوا قوي حنو قال يحيى وسئل مالك كيف التيمم an tambayi imamu malik yaya ake taimama wa aina ya bulugu bihi in ya yi taimama ya shafi hannu ina zai kai faƙala ya dribu darbatan lil wajhi sai ce zai buga kasa hannu kasa mai shafi fuska wa darbatan lil yadaini ya sake buga kasa kuma na biyu don ya shafa hannunsa hannayensa guda biyu wayan sahuma ilal mirfaqaini ya shafa har zuwa gwiwa hannu inda inda suka samu shi yasa zaka cikin malikiya sai su ce za a yi taimama da darbataini darbatan lil waji wa darbatan eh, lil yadaini to shi yasa a wajen malikiya in ka buga haka sai kai haka ka sake bugawa kuma shine sai kai haka har zuwa nan kuma kai haka zuwa nan amma taimama darbatan wahidatan in ka buga ka sa haka an gama mamaki ba haka mawa karanta cikin buhari ba cikin muslim duk ba haka mawa karanta ba eh, yanzu mun zo muna ana bin um, ainihin mazhabin imamu malik abin da ya faɗa da kanshi ba abin da su da almajiran kansu wajen shi suke eh, cirowa suke daukowa to su kansu shekaru an samu sun yi sabani eh kamar yadda mu zo mu karanta a cikin um, mace mai haila tastazhiru al-istizhar abinda nasu suka ce yace al-istizharu qawiyyun fil mazhabi da'ifun fil hadis babu tayammumil junubi babin da ya zo na taimaman mai janaba ma'ana ba hadasul asgar kadai ake ma taimama ba in hadasul akbar ma ya faru taimama ta kama za ayi taimama shi ne za mu gani za a yi ko ba za a yi ba ƙala haddasa ni ya haya an malikin an abdurrahman bin harmala an na rajulan sa'id ibn al-musayyib an rajuli al-junubi ya tayammamu thumma yudrikul ma'a yace mutum ne yake da janaba sai ya taimama sa'an nan kuma sai ya samu ruwa fa qala sa'idun <coughs> idza adraka al-ma'a in ya samu ruwa fa alaihi al-ghuslu lima yustaqbalu yace taimaman da yayi tayi sallar da yayi tayi amma yanzu wajibi ne akan shi wanka saboda sallar da ke tafi gaba mana in mutum na da janaba yayi taimama yayi ibada tayi kenan akan haka taimama tana maye maru alwala kenan to in aka ɗauka cewa taimama tana maye alwala to sai kuma a ɗauka in ai taimama taimaman ba za ta warware ba sai in an samu abin da ke warware alwala ko an samu ruwa قال يحيى قال مالك في من اهتلم وهو في سفر imam malik ya ce dangane da mutum yana tafiya sai mafarki jaraba ta kama shi wala yaqdiru min alma'i baya iya amfani da ruwa illa ala qadri alwudu'i ba shi da ruwa sai gwargwadon ruwan da zai alwala ruwan da zai alwala gwargwadon ruwan da zai alwala ba zai isa a yi wankan janaba ba shi kuma gashi janaba ce ta kama shi ruwan gwargwadon abin da ke wajen shi na ruwa abin da zai ishe shi alwala ne ba zai isa a yi wanka ba wa huwa la ya atishu hatta ya atiyal ma'a sa'an nan kuma ba zai ji kishi ruwa ba ba zai bukaci wannan ruwa ya sha ba har sai ya kai inda zai samu ruwa ma'ana yana rike da ruwan alwala janaba ta kama shi to ya zai yi ya silu bi zalika farjahu ce wannan ruwan sai ya dauka tsarki da shi wa ma asabahu min zalika al'aza sa'annan ya wanke duk inda ya ga wani abu ya taba kazanta ta taba lokacin da ya, mm, mm, janaba ta kama shi din thumma yatayammamu sa'idan tayyiba sa'annan sai ya taimama kama amarahu Allah kama yadda Allah ya umarce shi qala yahya wasu ila malikun an rajulin junubin arada an yatayammama falam yajid turaban illa turaba sabikha aka ta mai imamu malik mutum ne janaba ta kama shi zai taimama bai samu kasar da zai taimama ba sai akan kasan kanwa ko kasan gishiri ko kasan wayannan abubuwa asali ne na kasa amma ai suna da sunansu daban hal ya tayammamu bis sibah zai taimama da kasan gishiri ko kanwa ko wani abu wa hal tukrahu salatu fi sibah yace ko an karhanta sallah ne akan kasan gishiri ko kanwa qala malikun imam malik yace la ba'sa bis salati fi sibah yace ba laifi ai sallah akan wannan abin watayammum minha za a yi taimama kuma daga wannan turbaya din لأن الله تبارك وتعالى قال يجي أبن ديسا نتي زاء إيا ينتمما أكون ونن الله جي واي فتيمموا سعيدا طيبا أبن دي الله جي جنم فتيمموا كنفي كسا سعيدا طيبا فكل ما كان سعيدا فهو يتيمم به أي دو أبن دي فتو دي كسا زاء za a iya yin سباخا كان أو غيره mazhabin imamu malik kenan an fahimta babu ma ya hillu rajuli min imra'atihi wa hiya ha'idun yace babin da ke bayanin cewa mutum yana da matarsa tana haila to me ya halatta me ya halatta yayi da da ita ba zai iya haramun ne ya sadu da ita shari'a ta haramta to shi kenan ba zai more ba zai su shine aka ce tun daga tsakar kan mace har zuwa tafin kafanta wajen jin daɗi ne to me yake faruwa in tana haila ba zai sadu da ita ba to ba zai sadu da ita ba shi zauna yana kallon ta har ta tsarkaka to shine za a ji me za a me shari'a ta shi izini yayi قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya hilluli min imra'ati wa hiya ha'idun yace ya manzon Allah me ya halatta da matata alhalin kasancewa ta tana haila lokacin da matata ke cin haila me ya halatta gare ni nayi dan naji dadin jikinta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce litashudda alaiha izaraha sai ta ɗaura kwarjallinta zaninta daga cibiyinta zuwa daga cibiyinta zuwa gwiwanta thumma sha'anaka bi a'laha sa'annan sha'anaka bi a a'laha ka mori jikinta daga cibiyarta zuwa sama tun daga tun daga cibiyarta har zuwa nononanta har zuwa kirjinta har zuwa kanta duk wajen duk inda in namiji yana bukatar matarsa in ya rungume wajejen zai ji daɗi to an baka izinin wannan lita shudda alaiha izaraha ta ɗaura kwarjallinta shine ta ɗaura zaninta zani kuma in an ɗaura ana ɗaurawa ne daga cibi zuwa ina zuwa gwiwa ko rabin cinya summa sha'anaka bi a'laha ma ma'ana sha'anaka bi a'laha ma'ana sama samanta kar ka sauka inda take haila din qala wa haddathani an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman anna aisha zawjan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kanat murtaji'atan a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dalili kuma na biyu shine yace na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta kasance tana kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi thawbin wahid a cikin mayafi guda daya tufa guda daya bargo guda daya mana suna kwance cikin mayafi guda daya wa innaha qad wasabat wasabatan shadidatan suna kwance shi sai ta zabura ta tashi haka sai ta zabura ta tashi faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malak shi manzo Allah ce mene lafiya me faru la'allaki nafisti hala haila kika yi ya'ani alhaida wa qalat na'am sai ta ce eh bara tana kwance sai haila ta zo mata kenan qala laha sai manzon Allah ya ce mata shuddi ala nafsiki izaraki dauki zanin ki ki daura kwarjan laki zani kenan daga cibiya zuwa cibiya zuwa ka gwiwa sun ma'udi ila marja'iki dauki zani ki daura ki dawo ki kwanciya ki ma'ana ya halatta mutum ya rungumi jikin matarsa duka kenan amma ba sai ya yi jima'i da ita ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها عبيد الله بن عبد الله بن عمر ya aika zuwa na Aisha yana tambayarta hal yubashiru rajulu imra'atahu wa hiya ha'idun mutum zai iya gogayya da matarsa yana rugumanta alhalin kasancewa tana haila faqalat sai na Aisha ta bada jawabi tace fatawa tace litashudda izaraha ala asfaliha ta daura zaninta kasa kasanta ta rufe al'aurarta kenan summa yubashiruha in sha'a sa’an nan ya rungume ta in ya ga dama ƙalawa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna salim ibn abdullahi wa sulaimana ibn yasarin su ila adil ha’idi an tambaye su dangane da mace mai haila hal yusibu ha zauju ha izara atin tuhur kabla ta tasil mutum matarsa tana haila sai ta tsarkaka mana ta jinin hailan ya ɗauke amma ba ta yi wanka ba tukunna jinin haila ya ɗauke kafin ta yi wanka mijinta zai iya saduwa da ita faƙala la hatta taghtasila suka ce a'a har sai ta yi wanka fatawar kenan inda yake an ji fatawar malikiya kenan ko to sai ya zo kuma matsala ta gaba babu tuhuril ha'idi babin da yazo mi iyaya mace take tsarkaka daga haila an fahimta wa وحدثني يحيى عن مالك عن alqamata bin abi alqama an ummihi مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف yace mata suna aika mana na Aisha mazubi akwai auduga a ciki kowace mace sai ta ɗauki wani abu sai ta sa auduga cikin matutanta sai ta fitar ta saka ciki ta ce a je a nuna ma Aisha ga yadda auduga ta fito ya isa a ce ta tsarkaka fihi as-sufratu min damil haidi sai a ga audugan za a fitar da audugan akwai jaja haka sufura jaja daga ragowar jinin haila kenan ba ja ce can ba amma akwai alaman ja ba za a ga audugan fas ba yas'alnaha anis salati suna tambayar ta yanzu za mu iya wanka mu yi sallah fataqulu lahunna sai na na Aisha ta ce musu la ta'ajalna hatta taraina alqassata albayda ce ku daina gaggawa har sai kun ga alƙasatul baiza za a farin ruwa da ke fitowa a ciki ko ko audugan da aka fito da ita sai a sami audugan ba, ba ja ko kaɗan a cikin turidu bi zalika a tuhura min al kenan qala wa haddathani an malikin ana abdullahi bin abi bakr ana ammatihi عن ابنة زيد ابن ثابت أنه بلغها أن نساء أن نساء كن يدعون bil masabihi fi jawfil Ya yace mata sukan ɗauko fitila a tsakan dare suna duba ko sun tsarkaka daga haila ko ba su tsarkaka ba na ila tuhuri fakanat ta'ibu zalika alaihinna sai take ce musu ai ba haka ake yi ba mata ba sa yin haka abinda za ki yi kafin ki kwanta sai ki duba ki gani in kin kwanta ki bacci ki in kin waye gari dab da asuba sai ki duba ki gani saboda ki sani akwai lisha magarba da lisha kanki ko koya aka yi amma ki tashi tsakan dare ki duba sai suka ce ai wannan ba daidai bane in aka ce mace eh, kowane lokaci ta tashi cikin dare ta duba ta tsarkaka ai ba za ta samu ta yi bacci ba kuma kenan wata kulu ma kana nisa'u yasna'ana haza, sai ta ce ai mata ba haka suke yi ba in lokaci ya kai shi ke nan za ki kwanta sai ki duba lafiya lafiya ko jinin yana mm, bai ɗauke ba sai ki kwanta ki baccin ki lokacin da kika tashi da asuba sai ki duba ki gani قال يحيى وسئل مالك ta الحائض تطهر فلا ma'a aka أكثر malik mace mai haila. ta tsarkaka daga jinin haila kuma bata samu ruwan da za ta yi wanka ba hal ta tayammamu za ta yi taimama qala na'am li ta tayammam yace ta yi taimama fa inna mislaha misla junubi idza lam yajid ma'an tayammama ai misalin ta kaman mai janaba ne in bai samu ruwa ba ai sai ya taimama an fahimta to akan haka irin wa'annan shine ake kawo usul mazhabin maliki mazhabin gashi nan ya ce aka ce in mace ta tsarkaka daga jinin haila bata samu ruwa ba za ta yi taimama sai ya hada ta da me me janaba ce ai tunda mai janaba in bai samu ruwa ba zai taimama mai haila ma in bata samu ruwa ba za ta yi taimama to akan hakan babu ruwa za ta yi taimama ta yi ibada duk kenan an fahimta babu jami'il haida babin da ya zo na bayani game da haila قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في في المرأة الحامل ترى الدم أنها الصلاة yace mace mai ciki sai ta ga jini malikiya su wajensu mace mai ciki za ta iya yin haila shi yasa mace tana da ciki ta ga jini sai su ce haila dai sai haila take yi sai ta daina sallah wa'ansu kuma mazhabin wa'ansu malaman kuma suna ganin mace mai ciki ba za ta yi haila ba a lokacin da take da ciki in ta ga jini to damu fasadin ne istihada ne ba zai hana ta ibada ba an fahimci wannan matsaloli guda biyu mhm. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم يتي أن تنبي محمد ابن شهاب الزهري شيخ إمام مالك almajirin ibn umar an tambaye shi aka ce kala aka tambaye shi mar'atul hamili ta raddama mace mai ciki ta gajini ya fito mata to me kenan haila ne ko istihara kala ta kuffu anis salati ya ce sai ta daina yin sallah ma'ana ina fassaran wannan magana ta daina yin sallah ma'ana mace mai ciki na haila kenan a wajensu ya haya, kala malikun وذلك الامر عندنا امام مالك يجي يندا الامر يكي al'amari اوجم kenan a wajenmu mace mai ciki قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة <coughs> عن أبيه <coughs> عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ta ce ta kasance tana taji gashin kan manzon Allah mai albarka a lokacin kuma tana cikin haila za ta kama mana mm, a da za ta tsefe ta taje ma manzon Allah kashi a lokacin tana haila me wannan ke nunawa wannan yana nuna cewa dan mace tana haila ba ta zamo ba ta zamo najasa ba fa ba najasa ba ce ba eh wa وحدثني an malikin an hisham ibn urwa, عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت تشي سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتمشي وتمات تستنبي من الله صلى الله عليه وسلم سيتشي أرأيت إهدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه in ɗayan mu mata kenan mace tana haila sai jinin haila ya taba tufarta zanin ta ko rigan ko wani abin nata ya za ta yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce idza asaba thawba kunna damu min alhaidati in ɗayan ku jinin haila ya taba tufarta faltaqrusuhu sai ta kankare shi tunda ya bushe thumma litandahu bil ma'i thumma litusalli sai ta kankare wajen ta wanke wajen sa'an nan inda jinin bai taba ba tana shakka sai ta yayyafa ruwa kenan ya wadatar tufan ta tsarkake kenan sai ta yi sallah a ciki babu ba ta da damuwa to sai ce babul istihada kafin mu shiga babin istihada shine mace mata mace mai haila ta kasu kashi uku wanda ta fara yin haila da wanda take da al'ada da wanda abin ya rikice mata mutahayyira kenan mace ta saba shekara nawa tana hailanta lafiya lafiya kowane wata kwana ka zane kowane wata kwana ka zane. to ita mas'alarta daban mace bata san al'adarta ba ta fara hailan sai zo mata da rikici rigima ta fara sai yake daukewa to ba ta da al'ada ya za ta yi kenan an fahimta wacce take tana da al'ada kwana nawa ne a wata shekara nawa tana yi aka ce sai ta zo ta samu kanta cikin rikici jinin yake tsayawa aka ce in ta kai al'ada ta kwana nawa take inna yana kai sai ta sai kenan al'ada ta tsaya sai ta yi wanka ta yi sallah jinin da ke zuwa sai a ce istihaba ne ba zai hada saduwa da ita ba ba zai hada yin ibada ba an fahimci wannan sai ta yi aiki da a al'adarta mace ta biyu wacce take ta san kalan jinin haila da karninsa ba ta shakka in ta ganshi ta sani in ya canza ta sani sai aka ce ta yi aiki da iliminta na sanin jinin haila in ta ga jinin haila to sai ta dakatar da sallah in ta ga jinin ya canza ta tabbatar ba na haila ba ce ko yana zuwa sai ta yi wanka ta yi sallah ta yi ibada mijinta zai iya saduwa da ita to mace ta uku ita ce ba ta da al'ada bata san adadin kwanakin ailarta ba yanzu ta fara kuma bata kware ba bata san kalan jinin ba ko karninsa ba to da ta fara hailan sai ta fara da rikici da rigima kenan sai jinin ya zarce to ya za ta yi to sai manzo Allah ya ce Allah ya sani ya shaida cikin ilimin shi zaki zaki haila kwana shida ko kwana bakwai duk kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana gamawa sai ki wanka ki ci gaba da ibadanki yadda aka sau'ai abinda za ki ɗauka kenan ki ji saukin al'amarin har kika bi duk wata matsala kuma to za ki da rikicewa duk littafi ana karanta zai amma da an zo kitabul haid malamai shi ce to alhaidu mu'udil ya ce ai littafin haila littafi ne mai rikici imam malik da ilimin shi da darajar shi da komai sai da ya kai nan in an tambaye shi game da rikicin ai haila shi ce ku je ku nemi mata sun fi kowa sani to manzon Allah shine ya yanke miki yadda zaki samu sauki kina da al'ada ki kina yi kwana nawa ne kowane wata shekara nawa sai jini ya zo ya ki tsayawa yana tafiya manzon Allah ya baki izini ya ce in wata ya kama adadin kwanakin da kike haila adadin da zaki dakatar da sallah kenan da ibada adadin na cika sai ki wanka ki sallah ki ibadanki kin gama ki kenan abin da ya karu istihaza ne saboda ba ki a bambanta tsakanin jinin haila da kalarsa da karninsa na ɗaya kenan na biyu wacce take ta ta kware cikin yin haila din ta san jinin haila da karninsa da yadda yake in ya kama yadda take ji a jikinta manzo Allah ce sai ta yi aiki da wannan duk sa'an da ta ga wannan jinin haila din haila ne duk sa'an da ta ga ya canza ta yi aiki da wannan ilimin ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da ibadanta to wacce kuma ta fara da rigima matsalar ta zo mata da rikici bata san albata da al'ada sa'an nan ba ta san kalan jinin ba ba ta san komai game da shi ba manzo Allah ya zaban miki ya ce mafi yawancin mata suna haila ne kwana shida ko kwana bakwai duk wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai duk wanda kika zaba manzo Allah ce miki aikin ki yayi in kin zabi kwana shida aikin ki yayi in kin zabi kwana bakwai aikin ki yayi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai to shikenan yaya zamu yi da maganganun manya-manyan malaman malikiya al-istizharu ki kara kwana uku ki kara kwana uku ki kara kwana uku in ya kai kwana goma sha biyar to ki tabbatar da istihaza ne yanzu zaki jinin na zuwa zaki wanka ki sallah malaman malikiya kan sun ce al duk wanda ka ne bincika ba za ka taba ganin nassin istizhari ba amma manyan malaman malikiya da kan suna cewa al istizharu qawiyyun fil mazhabi da'ifun fil hadis wa istizhari din nan mazhabi na aiki da shi amma ba shi da nassi da za a dogara akai to shine abinda ke abin ijtihadi suke yi to eh, in to bar ta istizhari mana kwana uku kada ya zo ya zamana haila ne ta je tana sallah to sai a ce kada ya zo ya zamana ba haila bane ta dakatar da sallah wanne ne yafi khatari kada kada ta zo tana ibada ya zamo haila ne tana sallah da haila a'a kada ya zama fa ba haila ba ne ta daina sallah kwana uku kwana uku har sai hailan ya kai kwana goma sha biyar wanne ne fi hatsari to in kika bi da wannan za ki rikici manzon allah ya baki izini in kin san al'adar ki ki aiki da wannan ba sai kin istizhari kwana uku kwana uku kwana uku ba in kin san kalan jinin da karninsa ki aiki da shi in baki sani ba manzon allah ya baki zabi ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai hakki je ki hadu da Allah in Allah ya ce me yasa kika yi haka sai ki ce manzonka da ka aiko mana shi ya ce mini na yi haka in kuma kika je da istizhar me yasa kika yi haka to ba ki da hujja ke don ihtimali ne sai ta yi jinin haila ne ki je kina sallah sai ta yi ba jinin haila bane kin daina sallah wanne ne yafi fi hatsari da laifi imamu malik da darajarsa da iliminsa in an zo matsalan haila shi ce ku je ku tambayi mata sun fi kowa sani rikici kenan rigima ce sosai babul mustahada mas'aloli mas'alan haila da mas'alan aure da shika akwai malaman da suna da lafiyarsu da ilimin suna karanta haishi, zancen saki wannan malamin shi ya daina fatawa akai aje a tambayi wani rigingimu ke ciki ba su da adadi babul istihada babin da ya zo na jinin cuta mana istihada jinin da ke zuba ba haila ba ne don jinin da ke fita ko haila ko nifasi biki kenan ko istihada shi ne sune jinin da ke fita daga mace قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت an karbo daga nana aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama nana aisha albarkansu darajarta ta yi yawa ya ishe ta da an ce nana aisha sai a ce zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam daraja ta biyu nana aisha binti abubakar ne siddiq wannan kadai ya ishe ta duk duniya su tsaya su tsaya suna duk duniya su tsaya su faɗi duk abin da za su faɗa game da ita ma'ana kansu suke cutarwa ba za su taba cutar da nana aisha ba ko kaɗan kamar yadda ka san tinkiya ko rago ko menene rago da kafansa ya je kan kan goron dutse yana ta bugin dutse yana karo da dutse in an zo shi a ce ka tausaya ma kanka mana kar ka tausaya ma dutse ganatihin sahartan yawman liyuhiha wa lam yudirha wa auha qarnahu alwa'ilu mhm. haka ji ya nati hasaharati ashfiq ala nafsika la tashfiq ala jabali kai da kake karo da dutse ka tausaya ba kanka kada ka tausaya ba dutse qala wa haddathani yahya am malikin eh, mun karanta ko qala wa haddathani yahya am malikin an hisham bin urwa an abihi an aisha ta zauji nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat qalat fatimatu bintu abi hubaysh tace fatimatu yar abi hubaishin ta ce wata mata kenan sahabiya ita ma mai daraja sai ta zo ta ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni la atuhuru ta ce ya manzon Allah ni ba na tsarkaka jini ke zuwa min wata riwaya ka ce shekara bakwai ta ce ni ba na tsarkaka jini na ta zuwa min ne baya tsayawa afa ada shi kenan sai na dakatar da sallah na daina sallah faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce inna ma zaliki au zalika irkun wannan jinin da ke zubowa dinnan ba haila ba ne daga jijiya ne yake fitowa walaisat bil haidati fa iza aqbalat al haidatu fatruki sala in lokacin hailanki ki zo ki dakatar da sallah fa iza zahaba qadruha abinda manzon Allah ya faɗa kenan fa'iza zahaba kadruha ina ma'ana fa'iza zahaba kadruha ya ce in jinin ya tsaya a'a in gwargwadon al'ada ya kai faksilid dama aiki wa salli sai ki wanke jini ki ci gaba da iba ki ki ci gaba da ibadanki abinda ke zuwa bayan adadin kwanakinki kada ki dauke shi haila ne ki dauke shi istihaza ne wannan fatawa da manzo Allah ya ba mm, mm, wannan baiwar Allah sahabiya ba da ita yi kadai yake ba da dukkan mace musulma har ana da kasa hukuncin ta kenan ita ma qala wa haddathani an malikin an nafi'in an sulaiman bin yasar an ummi salama zawjin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama anna imra'atan kanat tuhraqu dima ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aka ce wata mata ta kasance tana zubar da jini tana kwarara jini zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastaftat laha ummu salama ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ummu salama ta je ta nemo mata fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai manzon Allah ce litanzur ila adadin layali wal ayyam allati kanat tahiduhunna min ash-shahri yace to ta kalli adadin kwanaki da darrai da take yi cikin haila in wata ya zo sai ta kirga kwana nawa take haila sai ta kirga wannan kwanakin da darrai qabla an yusiba allazi asabaha kafin wannan cutar ta samu kwana nawa take yi in da wata ta ya tsaya sai ta kirga wa'annan kwanakin turki salata qadra zalika min ash-shahri sai ta dakatar da sallah gwargwadon abinda ta sani tana yi da a kowane wata fa iza khallafat zalika in adadin kwanakin suka wuce ya wuce فلتغتسل تيوانكا ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي سيتيوانكا ta yi kunzuku sannan ta ci gaba da ibadarta wannan ba jinin haila ba ne ba abin da zai fi sheki sai kin dauki fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan fatawa na imam fatawa da aka kawo daga imam malik da aka karbo daga nana aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma zaka iya bada fatawa in mace ta ce to gashi nan tana zubar da jini ya ya za ka yi sai ka ce ai mata sun kasu kashi uku wacce ta san al'adarta wace ta san jinin haila da wace bata sani ba yanzu ta fara wace bata sani ba yanzu ta fara manzo Allah ya ce ta yi kwana nawa shida ko bakwai shikenan magana ta kare wace ta san al'adar ta mai manzo Allah ya ce mata ta yi adadin kwanakin al'adar ta yana cika ta gama haila kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta wace kuma ta san tana da ilimin sanin jinin da karninsa da yadda yanayin ta yake sai ta yi aiki da ilimin abinda manzo Allah ya bada fatawa kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض tana zubar da jini na cuta na istihada kenan ba nifasi ba ba haila ba fakanat tagtasilu wa tusalli to tana istihada sai ita ijtihadin ta ya bata duk sa'an da za ta yi sallah sai ta yi wanka sannan ta yi alwala ta yi sallah wannan ta daukan makanta mai wahala kenan to kuma in ta yi yayi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أن القعقاع ابن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة suka aika zuwa wajen sayidina sa'id ibn al-musayyib yaya mai istihada za ta yi wanka faqala tagtasilu min tuhurin ila tuhurin sai ka ɗauki wannan fatawar mace tana jinin istihada ta yi haila adadin kwanakin ya cika sai ta yi wanka tana sallah to aidin jini bai tsaya ba yana zubowa to yau za ta yi wanka sai ce sabon wata in ya zo ta yi adadin kwanakinta in ta yi wanka kuma sai ta ci gaba da ibada ba sai ta yi wanka ba kuma sai dai in wani abu ya faru ko ta yi mafarki ko ta yi menene amma in da zubar da jini ne da zarar ta yi adadin kwanakinta ta yi wanka tana shi kenan za ta ci gaba da sallah kenan ba za ta sake wanka ba sai sabon wata ya zo ta ta cewa lokacin haila ya kai kwanaki kaza ya kai kwanakin na cika shi kenan sai ta sake yin wanka mana kowane wata biyu za ta kowane wata za ta yi wanka kenan an fahimta وتتوضا لكل صلاه اما فتور اكتي دس ان ذات صلى سيت ساكي الولا فان فان غلب الدم استظفرت ان جني يرن جايت ينا زبوا دهوا تو سيت يكون زغوكينا قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ليس على المستحاضه الا ان تغتسل غسلا واحدا ai mai istihala ba wajibi bane kanta kowane lokaci ta yi wanka da za ta yi sallah ba a'a wanka ɗaya in ta yi shi kenan shi sabon wata tawadda uba da zalika li kulli salatin amma alwala duk sa'a da za ta yi sallah sai ta yi alwala qala yahya qala malikun al'amru al'amru indana al'amarin yadda yake a wajenmu annal mustahadata idza sallat aka ce mai istihada in ta yi sallah anna li zawjiha an yusibaha wa kadhalika nufasa'u mai istihara in adadin kwanakinta ya cika ko ko ta san kalan jinin ta yanke da cewa wannan jinin ba na haila bane ko ko a'a ta yi kwana shida ko bakwai da manzon Allah ya zaban mata to da zarar an gama wannan ta yi wanka to mijinta zai iya saduwa da ita Iza balagat aksa ma yumsiku nisa'ud dama idza balagat aqsa ma yumsiku nisaa ad-dam fa in ra'at ad-dam ba'da zalika in ta ga jini kuma bayan haka fa innahu yusibuha zawjuha wa inna ma hiya bi manzilati al-mustahada in tayi adadin haila kwanakin haila din ya cika to tayi wanka mijinta zai iya saduwa da ita saboda jinin da ke zuwa daga baya istihada ne ba haila bace qala yahya qala malikun الأمر عندنا في المستهاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك yace shi ne abin da na fi so cikin abin da na ji dangane da wannan al'amari imamu malik kenan radiyallahu anhu babu ma ja a fi baulis sabiyyi babin da ya zo na bayanin hukuncin baulin yaro karami akwai bambanci tsakanin bawalin yaro karami bawali na yaro karami da yarinya karama akwai bambanci tsakani yaro karami za a yayyafa ruwa yarinya karama za a wanke wajen su dukkan su in ba su kai cin abinci ba kenan amma dukkan su sun kai cin abinci wankewa za a yi hala wa haddathani yahya an malikin an hisham bin urwa ana abihi عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت an karbo daga na aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sabiyin fabala ala thawbihi an kawo ma manzon Allah wani dan yaro karami sai yaron yayi bawali akan tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima'in sai manzo Allah ce a kawo ruwa sai aka kawo ruwa fa atba'ahu iyyahu sai bi inda fitsarin ya taba ya fa ruwa duk ya gama قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير وأنما تتكاوت أنكر من أنت lam ya akuli ta'ama bai fara cin abinci ba nono yake sha maman mafiyarsa yake sha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ajlasahu fi hajrihi manzon Allah sai ya dauke shi sai ya dora shi akan cinyarsa mai albarka fa bala ala thawbihi sai wannan yaro dan karamin sai bawali akan tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima'in sai manzo Allah ce a kawo ruwa sai aka kawo fanadahahu wa lam yaghsilhu fanadahahu sai yayyafa ruwa wa lam yaghsilhu hadha nassun qati'un fi mahallin nizai sai yayyafa ruwa za ta yi ce ai ba yayyafa ruwa bai wanke waye sai ce fanadahahu wa lam yaghsilhu nassi kenan baya karban tawili kamar ce tilka ashiratun kamila e. babu ma ja a filbauli ƙa'iman wa gairihi babin da ya zo na yin Bauli a tsaye fisari tsaye kenan ke قال وحدثني يحيى عن مالك عن bin بن سعيد أنه ya ce. dakhala arabiyyun lil masjida yace wan balarabin kauye ko karkara wan balarabin karkara ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fakka shafa an farjihi li yabula sai ya cire wandonsa ko abin nan dinsa dan zai yayi bauli fasahan nasu bihi sai mutane suka yi tsawa hatta ala saut har sai da muryar ta ɗaukaka ana jin muryar ana jin tsawa me ya faru me ya faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce utrukuhu ku kyale shi fatarakuhu sai ya kyale shi fabala sai ya bawli wani masallaci masallaci na biyu a tun da aka yi duniya har ana da kasa daga masallacin kaba sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowa ya san darajar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda darajar dan adam da aka tsawata masa in ya rike fitsarin ya koma zai cutar da shi ɗaya kenan da aka tsawata masa in ya rikice zai maimakon ya yi bawalin waje ɗaya sai ba ta ɗayawa mai hikimar da'awa kenan irtikabu a hafu dararain ja'izu wannan cuta karama ce wannan babban cuta dole ɗaya zai faru to sai a yi hakuri da karamar cuta ɗin saboda a kauce ma babban cuta ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء sai manzo Allah ce a kawo ruwa bokiti ɗaya a zuba fa subba ala zalikal makan sai aka zuba ruwa mai yawa a inda ya bauli din to akan haka sai malamai suka fahimci in aka in ta samu a waje in aka ɗebo ruwan da ya fita yawa aka kwarara wajen to wajen ya tsarkaka kenan da aka zuba ruwa a kan kasa an cuccuɗa a zuba ruwa aka yi a kasa ya tsarkaka kenan to istinbati sai ce babu ma ja'a fil bauli qa'iman babu ma ja'a fil bauli qa'iman aina mahallu shahid fi matn al hadis فكشف عن فرجه ليبول هذا Zahiri ne. Don sai ta yi. nassi ne ko zahiri ne limaza ya aka yi zama zahiri ne faka shafa an farjihi liyabula to in mutum ya tsuguna kuma ai ba zai iya fidda wandon ba in ya riga ya tsuguna ba zai iya kwance ba zai iya fitar da wandon ba ko zai yi to a tsaye kenan a tsaye ya cire sai kuma a ba tsugunawa ya ba da tsugunawa ya yi ai ba alaman cewa ai fitsarin zai ga ko ina eh cikin buhari mun karanta bala tasu bata ta qaumin fa bala qa'iman alaysa kadhalik hal nasitum hadha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasu bata ta qaumin fa bala qa'iman sahabi ce shi ya kawo masa ruwa ba mu karanta ba an karanta in larura bukata ta kama ya halatta in ba wata bukata sai a tsuguna a yi mana shi ne daidai aiko hmm. to mahallu shahid shi ne faka shafa an farji liya bula fasahar nasu hatta ala saut faƙalar rasulullah sallallahu alaihi itrukuhu fatarakuhu fabala sai ya yi bauli ba inda ke nuna cewa ya tsuguna ko yana tsaye amma zahirin nassin a tsaye aka yi abinda imam malik ya fahimta kenan ya ce babu ma ja a fil bauli qa'iman to ina mahallu shahid mahallu shahid ba a tsawata masa dan me za ka yi bawali a tsaye ba tun da ba a tsawata masa dan me ka yi bawali a masallaci ba dan me ko za a tsawata masa da ya yi bawali a tsaye da yin bawali a tsaye da yin bawali a masallaci wanne ne ya fi muni su ce aka kyale shi to shine suka ce ma'ana alfarman mumini ɗaya ya fi alfarman masallacin duniya duka tunda gashi ba bawali fa da jasa amma in aka tsawata masa zai rike bawalin bawali ya fito kuma aka koma da shi zai cutar da shi to da a cutar da mumini a'a gara masallaci ya an cutar da masallaci ya yi fitsari da aka ɗebo ruwa aka zuba an gama cikin minti uku an gama to da ya an cutar da shi fa sai an nemi an ɗauka za a je asibiti sai an kama hanya a je hadu da gosulo a hanya a je asibiti a hadu da layi a yi mene a mumini ya mutu ko an cutar da shi kenan sai aka ce alfarman mumini ya fi darajar masallaci har masallacin kaba قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما يجي ناقة عبد الله بن عمر ينا بولي tsaye. قال يحيى وسئل مالك an غسل farji من البول والغائد aka tambayi imamu malik in mutum ya yi bawali ko ya yi ga'iti zai wanke zai tsarki hal a bihi asarun ya ce an samu nassi akan mutum ya bauli ko ya yi ga'ici sai ya wanke faƙala balagani anna ba'da man maza kanu yatawadda'una min al-ga'id ya ce ai na samu labari cikin waɗansu da suka gabata bayan Allah suna wankewa ya tawadda'una min al-gha'iti in suka je suka yi ga'iti suna tsarki da ruwa wa ana uhibbu an aghsila farja min Bauli. bawli yace ina son nema na wanke faraji daga Bauli, mana in tun da in sun yi ga'iti suna wankewa haka wanda ya bawli ma zai wanke babu ma a fi siwak babin da ya zo na yin asawaki alaisa ka zalik قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد ابن الصباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أو يا معشر المسلمين يا رم مسلمين inna haza yau mun جعله الله idan فاغتسلوا wannan rana ce da allah ya saka ya zama idi za a je a yi sallar juma'a idi kenan na sati idi na shekara shi za a yi babban sallah da karamar sallah fagtasilu ku yi wanka wa man kana inda tibun fala yadurruhu an yamassa minhu wa alaikum bis siwak mahallu shahid kenan ya ce ya ku taron jama'a yau juma'a rana ce mai daraja a yi wanka kar a je masallacin juma'a da bashi da ɗoyi da warin jiki da gumi da menene a yi wanka sa'an nan kuma duk wanda ke da turare ya shafa sa'an nan kuma alaikum bisiwak ku lizimci asawaki me amfanin ka wanke jikinka ka shafa turare bakinka na ɗoyi ka zo kuma cikin jama'a kana magana in kai wanka ka wanke jikinka ka shafa turare sai kai asawaki ka wanke bakinka to kai kai tsafta kenan قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لولا حرف امتناء لوجوده أليس كذلك؟ ba don kada na tsananta ma al'umma ta na ɗora musu nauyi wahala ba da na umarce su da yin asawaki duk sa'an da za su yi sallah sai a ce laula ta mashakka ومن هنا أخذوا القاعدة في الأصول المشقة تجلب التيسير من أين أخذوا هذا لولا على أمتي لأمرتهم بالسواك قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك ala ummatihi laula an yi annahu qala abu huraira kenan haza mawqufun ala abi huraira laula an yashqa ala ummatihi ba dan manzon Allah baya son ya ɗora ma al'ummarsa nauyi ko wahala ba la'amarahum bisiwaki da ya umarci su da yin asawaki ma'a kulli wudu'in tare da dukkan alwala sai a ce duk sa'an da za a yi alwala sai an yi asawaki kenan shi aka laula حرف امتناء لوجود المجل المشقة تجلب التيسير أليس كذلك كتاب الصلاة سيأقوانكم ها أقوانا سكين صلاة من يمع لما يكينا متاني سكين أزمي أنا تفسيري تفسير جلالين cikin أزمي dukkansu ba na tsammanin akwai ko ɗaya a yanzu <laughs> aka je ana karatu zai je kina azaban nar shi aka tsaya ya ce a'a kar mu kwana a cikin wuta a tsallaka a je wata ayar daban a kwana a waje la ma na fi man hadai. wa afi na fi man hafai. wa tawalla na fi man tawallai. wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk